نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين uwa musulmi assalamu wa rahmatullahi wa barakatu mun haɗu a masallacin jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa a nan bauchi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau 19 ga watan ramadanin shekara bayan hijiran ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine biyar ga watan 6 shekara sha. takwas miladiya muna nan a cikin suratul anfal wadda muka yi karatu har zuwa aya ta 41 yau kuma za mu tashi daga aya ta 42 da yardar Allah Allah ka mana muwafaka da daidai mu ji alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم نعم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور الله بعد الأداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أنتم بالعدوة القصوى إذ أنتم بالعدوة الدنيا كتنا يا يندا كوكوكي بانغرن ما في كسا وهم بالعدوة القصوى su kuma suke ɓangare mafi nesa warrakbu asfala minku alhali tawagan nan kuma ta mahaya raƙuma ƙarƙashin jagorancin abu sufyan su kuma suna ƙasa da ku walau tawa'attum inda a ce kun ƙulla wani alkawali akan haɗuwa domin yaƙi lakhtalaftum fil mi'ad tabbas da kun saba akan wannan wa'adi walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai Allah yayi haka ne ya tabbatar da haduwar ku domin saboda ya ida wani al'amari wanda dole mai afkuwa ne li yahlika man halaka an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka bisa hujja wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ya rayu bisa hujja wa inna allaha la sami'un alim kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana dan tuno wa muminai ne abinda ya faru lokacin da za a gwabza tsakaninsu da abokan gabansu a filin badar ubangiji ya ce iz antum bi mana uzkuru waqta iz antum bil udwati dunya ku tuna wannan lokacin da kuka kama position kuka tsaya a al'udwatu dunya al'udwatu dunya bi al aljanibul adna mimma yalil madina wato ku tuna lokacin da aka zo filin badar sai aka zama bijani bilwadi ɓangaren wato wannan wadin na badar sai kuka riƙe ɓangaren da ya fi kusa da madina tunda ku kun fito ta madina ne shi ne duniya al'udwa ko al'idwa duka ma'anarsa ɗaya ne shi ne wato abin nan ɓangaren da yake ko gefen jikin wani kwari janibul wadi to shine aka ce ku kuna ta bangaren da yafi kusa da madina su kuma suke bangaren da yafi nesa da madina wanda yafi kusa da hanyar makka kenan saboda su sun fito ta makka ku kun fito ta madina don haka kafin a haɗu sai kuka tsaya a nan su suka tsaya a can sai ake kiran inda kuka tsaya al-udwatu duniya li annal makana adna min al madina minhu ila makka su kuma suka tsaya al'udwatul quswa li annal makana aqsa min almadinati minhu ila maka sai aka ce su suna wuri nesa kusa da maka ko kuna wuri kusa nesa da maka kusa da madina shine aka ce al'udwatu dunya ana fahimta ko ana kira al'idwa kamar yadda zo a wata kira'a wadda kuma ita ce kira'ar ibnu kasir al-makki da kira'ar abu amr al-basri da kira'ar yaqub al-hadrami iz antum bil'idwa da kuma bil'udwa duka ma'anarsa guda ɗaya ne to su kuma suna wurin da ya fi ƙarshe warrakbu asfala minkum ga kuma arrakab ana nufi al'ir alladhi yar'asuhu abu sufyan alladhi yaquduhu abu sufyan wato wannan tawagar taraƙuma waɗanda suka ɗebo kaya na arziki daga sham za su nufi zuwa makka su kuma suna can gangare don haka ba za ku iya isa zuwa gare su ba sai kun tsallaka ta wannan wadin kuma har sai kun isa kun gwabza tare da waɗannan mutanen don haka ga ƙoshi ga kwanan yunwa kuna hango a asfala minkum suna can wannan rundunar kuna hango su ga su can a gangare amma ga kuma wa quswa kuma abokan gaba suna wurin don haka kamar tarko ne aka sa kana so gaje ka taba amma sai ka fada sai ka tsallaka wannan tarkon sai ka hau gada ka fada to shine ga ku anan ga su a can ga kuma waɗancan a can a ƙasa a gangare sai ya zama an haɗu kenan abin da ya fito da ku shine ku isa zuwa ga arrakbu lakinnahum asfala minkum fil mawqi' an gane waɗannan kuma suna al'udwatul quswa shine Allah yake cewa a wannan lokaci fa da ido ya rena fata walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad da ku da su duka ba wanda yake so da aka ga cewa lalle za a yi yaki sun hango ku a duniya ku kun hango su a al'udwatul quswa wannan lokacin law tawa'attum da a ce kun yi alkawari tunda bima'ana law tawa'attum antum wal mushrikuna min ahli makkata ala an tal ala an taltaqu ma'ahum fi mawqi'i ibadar lil qital la khalafa ba'dukum ba'da da a ce haduwan nan tabbas alkawari ne aka yi tsakaninku da su ku kuka tsara ku zo mu haɗu a nan mu ma mu haɗu a can a yaƙi da aka zo wallahi da an saba ku da kun fasa su ma da sun fada tsasa don kowa ya ji tsoro walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula amma ba ku kuka shirya haduwar ba Allah ne ya shirya Allah kuma ya dora alkawarin cewa sai ya cika sai ya ida wani nufinsa shine li yaqdi Allahu amran kana maf'ula bima'ana li yuhaqqiq Allahu ta'ala amran kana wato kana yajibu an yaqa alama la mahala dole sai wannan abun ya faru shine li yaqdi Allahu amran kana maf'ul Allah sai yayi hukunci tsakaninku da abokan gaban kallorenin yayi yawa cin zarafin yayi yawa abinda suke muku yayi yawa amma Allah ba zai iya ya bar ku haka ba sai ya sa kun gwabza ta yadda zai sa ku kwaci ƙarfinku da kanku da kanku shine ne liya Allahu amran kana mas'ula Allah ya haka ne liya halika man halaka an bayyana wato liya muta man ya muta hujjati alai wal barahinil qati'a wal hujajil bayyana ta yadda Allah ya yi alkawarin cewa wanda zai halaka ya halaka bayan ya gane gaskiya sau da yin aka bar su suna can suna ta ganin suna ta samun nasara su ne sun kore ku a garin suna ta kashe muku mutane suna kuma ana nan an tafi a haka to ai su rinka jin kamar su ne akan gaskiya wannan ne ya rudar da su har Abu Sufyan yake cewa ya Allah wanda yafi gaskiya a cikin mu ka taimake shi to amma Allah yana so in za su halaka su halaka akan su gane cewa su fa suke kan barna shi yasa in ba haka aka yi ba ba za su gane cewa a bata suke ba shine da ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu li ya'isha ala bayyinatin wa hujjatin wadhiha shi kuma wanda zai rayu ya rayu akan gaskiya shi ma ya gane cewa akan gaskiya yake kuma ya tabbatar Allah madaukakin sarki yana tare da shi in ana haka mutanen ka da yawa za su rika cewa mata nasrullah shin mu akan gaskiya ba muke yaushe Allah zai taimake mu to in ba a gwabza ba ta za ku ku gane Allah ya taimake ku har ku rayu akan gaskiya su kuma su halaka akan bata an gane wannan shine li yahya li yahlaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna Allah wa anna Allah la sami'un alim kuma lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani Allah yana jin abinda suke fada da abinda kuke fada kuma Allah ya san yanda al'amura suke tafiya kuma ya san yaya ne akibar al'amura za ta zama shi ne Allah ya ce lokacin da kuka haɗu ku tuna yuri ka yurikahumullahu fi mana qalila ka tuna an haɗun nan kuna hango su suna hango ku sai a cikin baccinka kafin lokacin da za a wayi gari a gansu a fili a ga yawansu ana ta ƙoƙarin bincike su nawa ne sai Allah ya ce yurikahumullahu fi ka kalila da kai bacci a cikin baccinka sai Allah ya nuna maka su ɗan kaɗan walau a rakahun kasiran da a ce Allah ya nuna maka su da yawa lafashiltum ai da kun yi rauni da kun tarwatse da an samu matsala wala tanaza'tum fil amri kuma da kun rika yin jayayya akan wannan al'amari za a yi nan ko ba za a yi ba da an samu rabuwar hankali walakin Allah sallam sai dai Allah ya kiyaye Allah ya kare ba a samu rabuwar kai ba innahu alimun bi zati sudur Allah shine masani ga abin da ke cikin zukata wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila kutuna lokacin da Allah yake nuna muku su a yayin da kuka haɗu nan a idan dunan ku sai kuna ganin su kaɗan wa yuqallilukum fi a'yunihim kuma a cikin idan dunan su sai Allah yana karantar da ku suna ganin ku yan kaɗan ku kuna ganin su kaɗan su ma suna ganin ku kaɗan li Allahu amran kana maf'ula don Allah yana so sai an gwabza wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne dukkan al'amura suke komawa to Allah sarki yana cewa lokacin da aka hadun nan idh yurikahumullahu fi manamika qalila ɗaya daga cikin hikimomin Allah shine sai Allah ya sa tun kafin a gansu sai Allah ya sa a cikin baccinka sai ka gansu sai ka ga ashe ɗan kalilan ne don haka tashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da wuya sai ce mutane albishirun ku naga kadan ne ma ashe zamu iya da su su kuma sun saba annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu ƙarya kuma baya yaudara su don haka tunda yace musu kadan ne kadan ne shi kuma Allah ne nuna masa kadan din me yasa ya yaqdi Allahu amran kana maf'ula don Allah yana so mu'mine su samu ƙwarin gwiwa su yarda da cewa za a yi fadar don Allah ya fi so sai an yi fadar walau arakahum katiran lafashiltum saboda inda Allah ya sa ka gansu a asalin yanda suke kusan mafarki ba dole nuna maka gaskiya ba ai sai nuna masa dodorido ya nuna masa samfotin kamar yan kaɗan ne sai Allah ya haka da a ce Allah ya nuna maka asalin adadin su ka gansu lafashiltum ai da an samu matsala bi ma'ana wato lakhiftum wala da'ufat azaimukum sannan wala khiftum aduwakum wala jabuntum wala jabantum kuma da kun yi rauni da kun yi kasala da kun ji tsoro da kuma an samu matsala an riga an fito an gama shiri gobe da safe za a yi yaƙi mu mutane su razana ai kaga za a samu matsala don haka sai Allah ya ce da a ce Allah nuna muku asalin su ka gaya musu to da za a samu fashan da za a samu wargajewan al'amura walakin da ya ƙadu Allahu amran kana mafula amma Allah sai ya nuna maka su ɗan kaɗan saboda Allah ya cika al'amarin da ya tabbatar cewa sai ya faru wa ilallahi turja al’umur a yi walakin lahu amuran kana matsula walau a raka hun kafiran latanaz walakin na laha sallam sai dai allah maɗaukakin sarki ya kawo sauƙin al’amarin ya taƙaita matsala shi ne sallam walakin na laha sallamahun wa a samahun min alfashal wata nazo sai allah ya tsare muminai sai zama ba a samu matsala ba kuma ba a samu wargajewar al'amura ba kuma ba a samu rabuwar kayuka ba sai duka zukatansu Allah ya haɗa zukatansu a wuri guda saboda annabinsu sallallahu alaihi ya karfafa musu gwiwa ya ce musu mutanen nan ba su da yawa abinda na gani a mafarki kenan sannan kuma Allah mini alkawarin zai taimake ni sai kowa ya tashi da kwarin gwiwa shine walakin Allah sallam sallam shine a kawo maka aminci wata matsala za ta zo sai Allah ya tsare matsala sai baraka gani ba shine sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a tashin kiyama lokacin da mutane su zai tashi an zo an tsaya ana tsallaka sirati ɗaɗɗaya da bayan ta wannan ya tsallaka da gudu kamar doki wannan ya tsallaka da rarrafe wannan ya tsallaka cikin mummine na kwarai za su tsallaka da kamar gudun walƙiya yadda ka ga yadda haske yake da gudu kamar haka ne za su tsallaka to a irin wannan lokacin shi'arin annabawa shine suna ce Allahumma sallim sallim Allah ka kawo sauki Allah ka takaita ko annabawa abinda za su rika cewa kenan to irin wannan shine wanda Allah ya ce walakin Allah sallam Allah ya kawo sauki da kansa innahu alimun bi zati sudur Allah shine masani da abinda yake cikin zukata shine Allah yake cewa wa idh yurikumuhum idil taqaytum fi ayunikum qalila ka tuna lokacin da kuma aka zo aka haɗu sai kuma ya tabbata abinda suka gani a mafarkin nan annabi ya ce musu ya gani sai suka ga kamar da gaske ne ba an ce musu kafiran su dubu bane ko sama da dubu ko sun gaza dubu ɗan kaɗan ana zuwa an zo an haɗu kuma sai mummune sai suka gan su ɗan kaɗan ne an gane ko har ya zama na cewa ɗaya daga cikinsu zai ce ka yi na 'yan mutane ka gan mu 300 kana gani sun kai nawa sai wanda ce sun kai 70 sai wanda ce kai ba ce ina gani ba su ci 100 ba haka aka yi ta yi kalilan suke dan ganin su sai aka rufe abin wa yuqallilukum fi ayunihim a cikin idan dunan su su ma sai suna ganin ku dan kadan sai suna ganin asalin ku su sun san su nawa su dubu sai suna ganin waɗannan kuma a hakikanin su su nawa su 300 su sai ba a ƙara wa muminai yawa ba a idon su liyaqdi Allahu amran kana maf'ula saboda Allah madaukakin sarki ya hukunta ni al'amarin da dole sai an sai an yi shi shine me yasa su ma kafiran aka sa suke ganin mu'minai dan kaɗan? saboda su ma kansu gudu Allah baya so tun aurin su ji tsoro a'a ya fi so sai an yi fada tukunna saboda in tsoro suka ji ya zo kuka zo kawai kuka ta sassare su ai ba fada akai ba za su ce a ah, inda a ce ka za a to sai aka bari sai da aka buga Shi ne la yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah ne dukan al'amura suke koma wannan abin da ya faru ke na yadda Allah yake gaya mana a asalin al'amari shi ne an nuna wa muminai tun daga mafarkin annabi sallallahu alaihi abokan gabansu kaɗan ne sannan har aka zo aka haɗu suka ci gaba da ganin su a matsayin kaɗan har aka zo aka fara gwabzawa a kaɗan suka ci gaba da ganin su Allah ya cika wannan alkawarin wa muminai sai suka samu damar gamawa da su amma su kafirai da aka zo za a fara yakin sai suka hango muminai akan kaɗan shine wayo qallilu kum fi a'yunihim suka gansu a matsayin kaɗan amma ana zuwa an fara yakin kuma sai suka ga sun ƙara yawa sun fi su saboda Allah ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'un zan cusa tsoro a zukatansu ta yadda za su razana da ku ana farawa sai suka gamsu sun yi yawa yana daidai da faɗin Allah ta'ala qad na lakun ayatun fi a iltaqata fi'atun tuqatilu fi lilla wa ukhra kafiratun kun mithlahum ra'ayar 'ayn ana zuwa an haɗu sai suka ga sun ninka su duk da su ɗari uku ne kaga su suka ninka su sau uku to amma sai suka ga kamar muminan sun ninka su yanzu kuma sai Allah ya ƙara yawan muminai saboda ga, mala'iku ga kuma su muminan sun ƙara yawa wallahu ayyudu bi nasrihi man yasha haka Allah yake karfafa wanda ya ga dama da taimakonsa. an fahimta ko wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne dukkan al'amura suke komawa mu je gaba ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله معكم الصابرين يا ايها الذين امنوا يا وأن دسكي إيماني إذا لقيتم فئة إذا كوكا حدود جماعة ترون دونر أبو كنغابا فاثبتوا تكتبت to ku tabbata a واذكروا الله كثيرا ku dai ku ambaci Allah da yawa da yawa la'allakum tuflihun saboda ku samu rabauta wa atiullaha wa rasula kuma ku yi biyayya ga Allah da manzonsa wala tanaza'u kuma kada ku yi jayayya a tsakaninku fatafshalu sai ku ruguje sai ku yi rauni wa tazhaba hukum kuma sai karfinku ya tafi wasbiru kuma ku yi haƙuri ku jajirce inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri dangane da wannan aya hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda abdullahi ibnu abi aufa ya ruwaito kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim ya ce lokacin da aka haɗu za a gwabza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudu ba ya ce ya ayyu hannas, la tatamannu ka al'adu ya ku mutane kada ku taba yin fatar haduwa da abokan gaba yace faɗa ba kyau kada ku taɓa yin fatan a hadu domin a ayyaki was'alullahi al'afiya ku rinka neman Allah ku rinka roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya kar a yaki. fa idza laqitumuhum amma in ƙaddara ta sa sai an haɗu kun haɗu fasbiru to ku haƙura. wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafi guyoyin su ce musu ku sani cewa ga aljanna can ina tsinkayo muku a karkashin a karkashin tartsatsi na takuba da za a yi ta wasa da su yau sun makaman nabi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi ya gama huɗuba ya caja su sai koma gefe kuma yana ce Allahumma munzilal kitab ya Allah kai ka saukar da littafi wa mujiziyar sahab wa mujiriyar sahab ya Allah kai ne mai tafiyar da girgije wa hazimal ahzab ya Allah mai rusa rundunonin nan ihzimhum ya Allah ka ruguza su wansurna alaihim Allah ka taimake mu akan su to annabi sallallahu ya cika duk abin da aka ce a cikin wannan aya ya ce bayan ya ce wa mutane kada ku yi fatan a haɗu da abokan gaba saboda haɗuwa da abokan gaba fitina ce fitina kuma in ta zo ba a sanya za ta kare ba la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba dole sai waɗanda suka tsokano kai za ta taba ba to aka kullum ku yi fatar was'alullahi al'afiya ku rinka roƙon Allah Allah ka ba zaman lafiya kada ku yi fatar ayyaki ko da yaki ne na jihadi tsakanin musulmi da kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rinka yin fatan Allah ya kawo yaki ku rinka yin fatar Allah ya kawo zaman lafiya saboda zaman lafiya shine ci gaban addinin ku shine yancin ku shine kuma daukakar ku sai ce amma in dalili ya sa dole za a haɗu saboda wani lokaci ku ba ku so ba li yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah kuma zai iya kaddarawa dole sai an yi saboda Allah ya cika wani buri wanda ku ba ku sani ba to in ya zama har an haɗun fasbiru a wata riwaya fasbutu to ku tabbata kar ku yadda ku ji tsoro wa'lamu anna aljannata tahta dhilalis suyur kuma ku sani cewa a daidai lokacin da ake yaki to aljanna tana leƙo ku tana bin ku a tsakanin wannan makamai da kuke ganin nan aljannan tana wurin wani hadisi yana cikin hadisan da waɗansu suke masa gurguwar fassara da ɗaukar cewa bayan da za a yi mutum shiga aljanna sai ya je an yi yaƙi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana ƙarƙashin zilalu suyu annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ko aka kashe shi abubakar da sai ko aka kashe shi su wane ne jagororin wannan al'umma a shiga aljanna muhammadu rasulullah thumma abubakar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace rasulun annabiyyu fil janna wa abubakarin fil janna wa umaru fil janna wa uthmanu fil janna wa aliyun fil janna wa talhatu fil janna wa zubairu fil janna wa sa'dun fil janna wa sa'idu fil janna wa abu ubaida ibn al-jarrah fil janna wa abdurrahman ibn awwaf fil janna wa abdurrahman ibn awf fil janna duka ya jera su dukkan su da takobi ba mutu wannan baya nufin cewa wai sai ka je wajen yaki ka mutu kafin ka samu aljanna ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu roki Allah zaman lafiya ana fahimta da kyau don haka in yaki ya zo ya tabbata to a wannan lokacin ku yi hakuri aljannar ku tana ƙarƙashin zilalin suyu jama'a an fahimci hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya addu'a saboda ku sani cewa ba karfin ku bane yake ba ku nasara shi ta Allah ce wadhkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa da yawa ku ta addu'a ku ta ambaton Allah Ibn abi hatim a tafsirinsa ya ruwaito daga atwa Ibn abi rabah Allah ya kara rahama gare shi cewa ya ce wajabal insatu wa zikrullahi ta'ala inda zahf duk lokacin da aka zo yaki to ana bukatar muminai su nutsu lokacin ba har kowa za su yi yi suna ihu suna kururuwa suna kirari ba a'a sai dai su nutsu su yi shiru su ta ambaton Allah aka ce mishi ambaton Allah a daga murya ya ce a daga murya ai ta addu'a ai ta ambaton Allah ya ce saboda wannan aya abin abinda take koya mana kenan haka ba a so mutane an zo an hadu lokacin da za a yi yaki suna ta ihu suna ta hayaniya wanda yana ce ma wannan a ba wannan ake so ba ai ta ambaton Allah saboda a koma zuwa ga Allah a nuna cewa ƙarfin ba naku bane karfin na Allah ne falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wama ramaita id ramaita walakin Allah rama to Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan bimana laqitum jama'atan min junudil kuffar idan kuka hadu da jama'a ta tawagar kafirai rundunoninsu su sun zo sun auka muku fasbutu to ku tabbata wala tajbunu kada ku yarda ku yi rauni a katiran ku dimanci ambaton Allah da yawa la'allakum tuflihun hakan ne zai sa ku ku samu wato ku samu nasara al shaukani ya ce daga cikin abin da ake so mu'minai su rinka yawan addu'a idan ana yaƙi shine addu'an nan na rabba rabbana afrigh alaina sabran wa وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين yace wannan ita ce addu'a da aka fi so muminai su rika yinta a lokacin da wato suka hadu da abokan gaba sai Allah ce wa atai Allah wa rasulahu kuma ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah wala tanaza'u kada ku rinka yin musu a tsakaninku cikin al'amura kada ku rinka barin al'amarin ku a tsakanin wannan ya ja da wannan ku bari abin da shugaban ku ya yanke ku tsaya akai ku yi hakuri ku yi shawara da juna wa shawarhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah in aka yi shawara aka tsaya akan abu kaza to kar wani ya rika kawo musu ya ce shi yana gani kaza za a tsaya akan al'amari guda daya duka ya zama bakin ku daya zuciyar ku daya in kuna yin musu da juna kuna jayayya fatafshalu to zai sa ku rauni wa tadhhaba rihukum bi ma'ana wa tadhhaba quwwatukum to zai sa kuma ƙarfinku ya yi rauni sai zama abinda kuke so ba za ku ci nasara ba inna allaha sabirin allah yana tare da masu haƙuri ko wata magana mai kyau daga ibnu kasir allah ya ƙara masa rahama ƙarƙashin tafsirin wannan aya da allah maɗaukin sarki ya ce a yi haƙuri inna ma'a sabirin ga abinda yake cewa wa ƙarƙa ne sahabati radiyallahu anhum fi babu shaja'ati wal i'timari bima amarahum wa rasuluhu bihi وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم yace lallai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun koyi ga wannan al'umma sun kasance bisa ga wannan umarni da Allah ya yi musu na yaku waɗanda suka yi imani in kun haɗu da abokan gaba ku jajirce ku tsaya kar ku ji tsoro kuma ku yi haƙuri kuma ku yi addu'a yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun nuna wani abin bajinta wanda duniya bata taba shaida irinsa ba babu wani mutum da mabiyansa suka karfafe shi suka nuna masa gwarzantaka suka nuna masa shaja'a kamar yadda mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi amana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ba za a taba samun wani mutum da zai samu wata runduna ta tsaya ta yi masa aiki tsakani da Allah kuma ta nuna gwarzanta kuma ta nuna bajinta da mazantaka irin yadda sahabbai suka yi wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahum bi barakatin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi fi ma amarahum fatahul quluba wal aqalima sharqan wa gharban fil muddati yasira yace saboda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda albarkar kasancewar manzan Allah shine jagoran su da kuma albarkan da'ar da suka yi masa cikin dukkan abin da ya umarce su sai gashi sun bude zukatan mutane sun bude kuma garuruwa da manya-manyan birane na duniya a gabashi da yammacin duniya a cikin dan lokaci a ma'akillati adadihim bin nisbati ila juyushi sa'iril akalim duk da cewa su kadan ne in ka kwatanta su da sauran rundunoni na sojojin sauran kasashe a zamanin su. minar rumi wal furs wal turki wa sakaliba wal barbar wal hubushi wa asnafi sudani wal qibti wa tawa'ifi bani adam duk da cewa ga mutane na rundunoni da yawa a duniya waɗanda suka rinka ruguza wato empire empire na mutanen ƙasar rumu da mutanen farisawa da turkawa da mutanen turai na ƙasar andalus da mutanen barbar na mutanen maghrib kenan wanda ya hada da ƙasashen algeria da morocco da sauransu da kuma ƙasashen habasha da kuma waɗansu ɓangare na ƙasashen baƙaƙen fata irin namu da kuma kibtawa da kuma da yawa daga cikin yankuna daban-daban na bil'adama kaharul jami'a sun ruguza sun rusa kuma sun fi karfin dukkan duniya hatta alat kalimatullah har sai da suka ɗaukaka kalmar Allah a sama wa zahara dinuhu ala sa'idil adiyan kuma addinin Allah ya zama ya samu nasara akan dukkan addinai wamtaddatil mamalikul islamiyya fi masharikal ardi wa magharibiha har ya zama dauloli na musulunci suka rika cika duniya a bangaren gabas da yamma fi akalla min 30 sana a cikin ƙasa da shekara 30 faradiyallahu anhum wa ardahum ajma'in yace Allah ya ƙara yarda gare su gaba daya wa na fi zumratihim innahu karimun wahhab kuma Allah ya tayar da mutane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama wannan kirari ne wa sahabbai da abin da ya cancanta tabbas wannan ba kururu ta al'amarin sahabbai bane yake yi wallahi in ka dubi yadda sahabbai suka yi amana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna wata irin bajinta irin bajinta da zaka ce kai ka ce zukatan mutanen nan ba irin zukata ta game ta sauran gama garin bane adama bane saboda suna da zukata da jini da kashi irin namu amma suka rinka yin abubuwa wanda ba a taba samun bil adama zai iya hakuri da jajircewa akan wata manufa yayi irin sa ba ka dubi tarihin manya-manyan mutanen da suka kwanta dama daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka sadaukar da rayukansu kuma suka zama mutum ɗaya yana tamkar da dubu daga cikinsu ka dubi kaɗan daga cikin abin muka faɗa kan Ali ibn Abi Talib ka dubi kaɗan cikin abin da muka faɗa a yaƙin nan na Badar na bajinta irin ta Hamza ibn Abdul da irin su Mus'ab ibn Umair da abin da ya nuna a yaƙin Uhud wanda Allah ya ƙara yarda a gare shi saboda bajimtarsa da jajircewarsa yana rike da tutar musulunci yana matsayin jagora kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi jagoranci a yakin badar haka ya bashi jagoranci a yakin uhud amma da yake zai yi shahada a yakin uhud ya zama aka zo aka kama masa sara aka yanke masa hannu sai da ya fadi hannun dama sai ga ba zai bari tutar musulunci ta fadi a ƙasa ba kafin hannun da aka sare ya fadi shi kuma ya jefa tutar a hannun hagu ya rike ta aka sake kai sara aka yanke hannun hagun kafin hannun nasa ya faɗi ba zai bari tutar musulunci ta faɗi ba ya sa dungulmin iyaka hannun da jikin iya gwiwar ya riƙe ya haɗa da jikin kirjinsa wallahi bai juya da baya ba aka ci gaba da kai sara aka yanke ƙafafunsa ya gurfana a ƙasa amma kuma wallahi bai bar tutan nan ta faɗi ba sai da kansa ya cikki ƙasa tuku radiyallahu anhu wa ardahu ina zaka samu mutum akan manufa ya tsaya irin wannan saboda ya gaskata manzon Allah sadaqu ma ahadullahi alai ka dubi mazaje irin su Khalid ibn al-Walid mutumin da bai taba jagorantar wata runduna domin yaki ba face sai da ya ci nasara shine wanda in ya jagoranci mutane da sunan la ilaha illallah ta gabas, wallahi sai ya kai karshe in ya dauki mutane ta yamma sai ya kai karshe sai ya ji inda ba a jin kururuwan arna kafin ya dawo duk inda ya sa a gaba sai Allah ya bashi nasara haka ya rinka cin nasara har sai da ya zama da Umar ya hau kan khalifanci yace zai cire shi saboda mutane su daina tsammanin kada nasara din tana hannun Khalid ne nasara tana daga wurin Allah ne amma tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu ya fara nada shi a matsayin qa'idul jaysh har ya bar duniya har abubakar ya rinka nada shi bai taɓa tunkaran wata wata runduna ta abokan gaba ba sai ya rusa su ya fara fito da kansa ne lokacin da aka yaƙin mu'ta manzon Allah sallallahu bai je ba da shi da waɗansu sahabbai ya tura waɗansu suka je suna wakiltar su shi kuma ya zauna yana ba labarin abin da yake faruwa a wurin yakin kai ka ce yana gani ne a faifayin majigi su kuma ba sa gani yana zaune ya sa su a gaba yana gaya musu abin da yake faruwa anas dan mali yace muna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce muna fagen daga ne yana ba mu labari ana cikin yaki dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zaid ibnu haritha kai zaka rike tutan musulunci idan kai shahada kuma to bayan ka sai ja'far ibnu abi talib dan uwana ya karba kai kuma in kai shahada sai abdullahi ibnu rawaha ya karba manzo Allah ya faɗi iya waɗannan mutane uku ya yi shiru sai aka je manzo Allah ya ce an fara yaƙi ya ce wanda yake riƙe da tuta yanzu yake jagorantar musulmi shine zaid ibn haritha can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istushida zaid ya ce an kashe zaidu ya faɗi ya yi shahada ya ce wanda na sa second in command ya karɓa ja'far ibn abi talib ya karɓa aka ci gaba da gwabzawa ya ce usib shi ma an masa rauni ya faɗi abdullahi ibn rawaha ya karɓa ana cikin yi sai manzon Allah sallallahu alaihi yana kuka yana ba da labari waɗanda suke gaban shi shi ma suna kuka manzon Allah ya ce Abdullahi ibn Rawaha ya faɗi ya kwanta yanzu wane ne zai ci gaba da jagorantar rundunar musulmi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce akadar rayata saifun min suyufillah ya ce ga wani daga cikin takuban Allah ya rike wannan ya karɓi wannan tuta ya ce shi nan sai sara da sassaka yake yi ya ce wallahi bai tsaya ba hatta fata Allahu ala dai har sai da Allah ya bada nasara a hannunsa daga nan aka nada masa suna saifun min suyufin lahi wani takobi ne na musamman daga cikin takuban Allah waɗanda yake zararre ne akan abokan gaban musulunci haka ya rinka yi Allah maɗaukin sarki yana bashi nasara irin waɗannan mutane irin ne nan Abdullahi irin su ne nan Ismail ibn Kathir yake bada labari akan su Allah ya kare yarda a gare su ko kana da labarin wani da ake ce alƙaƙa ibn amri tamimi wanda abubakar in ana yaƙi yake ce la sautul Kaka fil jaishi khairun min alfijun? jund ya ce wallahi ni in ina jin gurnani in ina jin ihu alƙaƙa yana ihu akan arna ya ce wallahi ji nake shi ɗayansa ya fi razanar da abokan gaba sama da runduna ta sojoji guda dubu sautinsa kaɗai ya fi soja guda dubu kana jin labarin irin su amru ibn al-as wanda umar ibn al-khattab ya tura shi ya je yayi a karkashin sa ne aka je aka yi aka bude daular farisa a karkashin sa ne kuma aka tafi za a bude egypt lokacin tana hannun abokan gaba an ji za a bude ta sai ce kai ya aika wasiƙa wa umar ibn al-khattab yana khalifa yace gaskiya na ga waɗannan mutane sun shirya suna da runduna ta sojoji mai yawa la qibala lana bihim ba za mu iya fuskantar su a haka ba ina bukatar ka turo mun dauki ka turo mun yawan sojoji masu yawa saboda mu tunkari wannan garin don mu ci garin Umar dan Khattab sai ya turo masa wasiƙa yace masa na ji cewa kana bukatar in turo maka da ƙarin rundunar sojoji ya ce fa'inni amdattuka bi arba'ati alafi raju ya ce ina turo maka ɗauki na rundunar sojoji guda dubu hudu amma ka sani ala kulli alfi rajulin ala kulli alfin rajulun minhum makamal alf akan kowane guda dubu ba bataliyar soja in ta kai guda dubu shine bataliya ɗaya ba ya ce tana turo maka bataliya guda dubu a guda hudu kowace tana dauke da sojoji guda dubu jagoran kowace bataliya na tsora maka jagora guda ɗaya wanda shi ɗayansa yana daidai da mutum dubu ne da aka dubu hudu ne sau dubu dubu hudu ne sau nawa sau hudu kenan ya ce da aka gasunan suna zuwa maka tare da rundunan sojojinsu waɗannan su ne azubair ibn al'awam da al-mikdad ibn amur da ubada ibn samit da matlama ibn makhla. irin waɗannan mutanen su ne waɗanda ibn a nan yake cewa sun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya a cikin amanarsu sun yi masa gaskiya a cikin alkawarinsu kuma a sanadiyarsu ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo ɗaukakan musulunci wanda dukkanmu a yanzu muke cin albarkacinsa Allah Ubangiji ya ƙara yarda da rahama ga dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tada mutane da su mai Allah ya ce a gaba ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط نعم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب نعم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم kada ku kasance kamar waɗannan da suka fita daga gidajensu bataran suna cikin fariya wari'a annasi suna nuna wa mutane iya yi wa yasudduna an sabilillah kuma suke kange mutane daga isa zuwa ga tafarkin Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki yana kewaye da sanin abin da duk suke aikatawa wa iz zayyana lahumu shaytanu a'malahum ka tuna lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukansu wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas har yake cewa da su babu wani mai rinjaye akan ku a yau cikin dukkan mutane wa inni jarun lakum ni kuwa ina matsayin mai kariya a gare ku falamma tara atil fi'atan yayin da runduna guda biyun nan suka haɗu da juna suka ga juna na kasa ala akibaihi sai ya juya a guje wa qala inni bari minkum sai ya rika cewa ni kan ba ruwana da ku inni ara ma la tarawun ni ina ganin abin da ku ba kwa gani inni a Allah ni kam ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah kuwa mai tsananin ukuba ne idh yaqulu munafiku munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ka tuna lokacin da munafikai da waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ke cewa gharra haula idinuhum addinin waɗannan ya yaudare su wa man yatawakkal ala Allah ai ku duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizul hakim to lallai Allah madaukakin sarki shine mabuwayi kuma shine mai hikima Allah madaukakin sarki baya ya ya umarce mu mu yi biyayya ga Allah mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma Allah ya ce kada mu zamo kamar kafirai waɗanda su ne suke ji da kansu suke gani karfin su zai iya musu suke ji da girman kai da fariya ba tare da dogaro ga Allah ba ba tare da mai da al'amarin ga Allah ba shine Allah ya ce wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas kada ku zama kaman mushrikai lokacin yakin badar karkashin jagorancin Abu Jahal lokacin da suka fito cikin girman kai suka fito bataran ay kibran wa fakhran wa ashiran suna cikin jin kai da jin fariya da alfahari wa ri'a'an nas da kuma neman nuna wa mutane cewa su fa suna da ƙarfi sun yi haka ne litana in nasi alaihi wa talabar limadhin nasi lahu suna son mutane su ta yabonsu a ta musu kirari to yi cikar ku zama irin wannan in yaƙi za a yi ko wani abu ku dogara ga Allah kada ku rinka ji kaman kun isa kada ku rinka jin fariya a kada ku yi wannan ku rinka dogara ga Allah kada ku zama kamar irin waɗancan wa suduna an sabilillah waɗanda kuma suke kange mutane zuwa ga hanyar Allah duk inda hanyar Allah ta zo za su toshe duk inda shaidan hanyarsa ta zo za su buɗe wallahu bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki kuma ya kewaye su da iliminsa da sanin dukkan abin da suke aikatawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da sanin sa inna allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama duk abinda da yake faruwa a cikin sama da ƙasa ba abin da yake kuyawa Allah to shine bima ya amalu na muhit Allah ya kewaye komi nasu da saninsa wa in zayyana lakum ash-shaytanu a'malahum ka tuna lokacin da shaytan ya kawata musu al'amarinsu ayyukansu. ayyukan su bi ma'ana hassana lahum a'malahum ayyukan nan da suke yi mummuna har suke ji cewa suna cewa Allahumma انصر احبنا ilaika بيننا wa baina Muhammadin wa ashabihi da mu da Muhammadu Allah wanda ya fi soyuwa a wurinka ka taimake shi shine zayyana lahum abinda suke nan wai suna ganin cewa har Allah yana so har suna cewa Allah ya taimaki wanda ya fi so a cikin su to shine zayyana lahum shaytanu a'malahum wannan yana daga cikin abinda shaytan yake wajen batar da mutum mutum yana aikata laifi ya ƙiya tuba ya ƙiya bari farkon mutum ya laifi zai zama yana jin kaushi a ransa yana jin wala uqsimu bin nafsil lawama sai yana zargin kansa o oh, me yasa na aikata haka to in mumini ne kenan sai ta damuwa sai je ya tuba sai ya ji tsoron Allah ne idza fa'alu fashatan aw zalamu anfusahum zakarullah sai mutum ya tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai istighfari in mutum ya kiya tuba ya ci gaba da irin aikin a haka to zai zama <clears throat> kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai laifi ya zauna a ciki Allah bai yafe maka baka tuba ba sai a kawo sai ya zama kamar gini ne ake digawa akan zuciyarka sai ya zama spot baki sai ya ta digawa ta digawa har yadda ne zuciyarka shine rana ala qulubihim ma kanu yaktubu daga bayan mutum ya ci gaba da yin laifin sai mutum ya rika ganin laifin bai da wani ba babba bane ne wala min sirru ala ma fa'alu kenan mumini ba zai taba yin haka ba shine israri sai mutum ya rinka ganin laifin ma ai ba wani abu ne saboda ka saba yau an yi ji an yi gobe an yi ba abin da Allah ya maka sai mutum ya rinka ji cewa ba komi ma kawai shi ne mutum ya ce hata ya hadiya lillahu kawai sai Allah ya shirya da mu sai mutum ya kai to in mutum ya ci gaba kuma har mutum ya rinka ganin abun ma yana da kyau shine zai yana lahum a amalahu har mutum ya kai yana laifi kuma sai zama a fili a gaban mutane yana nuna in mutum yana da sauran imani zai buya kafin ya laifi wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihin nas amma mutumin da ya yi nisa a laifi to zayyana lahum a amalahum to wannan zai kai ga yana aikata laifi a fili kuma bai jin kunyar kowa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza lam tastahi fasna ma ita in baka jin kunya kai abin da ka ga dama irin wannan mutumin shine wanda ko ka masa wazi ko karka masa yana gani kai ne banza kai ne kaza <coughs> wannan da wuya ya samu sauki a wurin Allah Allah ubangiji ya tsare mu to shine wanda Allah yake cewa zayyana lahumu shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum yana ce musu ba wanda zai ci nasara akan ku yau yau wannan yawa naku wannan karfi naku kai ai kun isa wa inni jarun lakum kuma ni mai taimakon ku ne bi mana mujirun lakum min kulli adu <clears throat> ni ina matsayin mai kare ku domin an kira shi jar ne li annal jara yudafi'u an jarihi saboda eh, makwabci yana kokarin taimakon ya tsare makwabcinsa ai in kai in kai kwalala bayan kaji ji barawa an makwabcinka ne zai fara fitowa shi ta ake kira shi aljar an gane li annahu yujiruka da yake zai iya kare ka ya tare ka ya zama maka garkuwa ga abokan gaba ko ga wani abin da baka so to shi yasa shi ma shedan sai ya zo musu a siffan mutum ya zo musu a siffan suraka Ibn malik sai zai ce musu ina tare da ku yana ta zuga su yana musu kirari ana ta yi ana ta yi a faran ma tara a filfi a tan da aka haɗu sai gama mala'iku sai ya juya na kasa ala akibaihi bi ma'ana raja alkahkara wata walla hariban sai ya juya a guje shine ma'anar na kasa ala akibaihi yana mutum in suka ganshi can can wani waye da gudu haka ashe ba sani ba shaidan ne yana ta gudu har sai da ya je fada a cikin teku daga inda suke an gane ko na kasa ke bai shi kuma yana cewa in ni a ramala ta raun ina gani abin da ba ana ce ina raka je ɗan ƙomu ina raka je Ina ce in ni a ramala ta raun kuma ba abin da na gani bane inni akabullah ni Allah nake tsoro shine malamai suka ce to yau kuma shedan ya ce yana tsoron Allah sai aka ce fuska bi ko dai ya ce yana tsoron Allah da gaske saboda ya san tun da ya ga mala'iku za a yi bala'i to kuma shi ya siga ya san waye Allah ai ya fi su sanin sa don haka in ya tsaya a nan fa wallahi shadidul iqab kuma sun yi alkawari da Allah cewa za a bar shi har a zuwa tashin kiyama ta amma yau gashi ya zo tsokana don aka ta yi hufa, Allah ya yi wani abu yau shi yasa ya gudu abinsa wasu kuma suka ce a'a yana cewa inni akhafullah yana musu yana musu ba'a ne yana nuna musu cewa ni ba ina jin tsoron Allah alhali karya yake ba wai saboda ya samu abin da zai samu ya gudu cewa yake musu inni ara ma la tarawun ina gani abinda ba gani inni kafin la ina jin tsoron Allah saboda kada su ce ya ji tsoro bayan da ya ce musu inni jarul lakum sai nuna musu aikin da Allah kan abun tsoro ne sai ce shi Allah yake tsoro yasa ya gudu amma ba a nan farkon nan tafi karfi wallahu shadidul iqab wannan wallahu shadidul iqab ko ya zama takmila ce ta maganarsa shine yake cewa Allah yana da tsananin kamu kar ku bari ya kama ku ku gudu kawai ko kuma Allah ne yake cewa wallahu shadidul iqab da shedan ya faɗa din nan da gaske ne cewa yau Allah zai kama ku kuma da gaske Allah zai kama su idan kulul munafiquna ka tuna lokacin da munafikai suke cewa walladina fi qulubihim marad da su da waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta suna ce garra haula idinuhum bima na khada'a haula idinuhum waɗannan kan addinin su ya yaudare su wayannan mutane dan kadan din ba wani yawa ne da su ba sannan ba kayan fada ba ba shiri ba training ba experience su ce za su ce nasara akan waɗannan mutanen ina za ku iya da su garra haulai waɗannan sun ɗauki addini ya wuce tsammani waɗannan mutane wannan addini ya yaudare su yau za su ɗanɗana kuɗar su munafukai kenan da suke cewa sai zama munafukai ne lokacin da kafin a fita da annabi sallallahu alaihi yake cewa a fita a fita an zo an fita akan magana za a bi al'ir na Abu Sufyan sai aka ji labarin yaki ne sai munafukai a cikin gida sai su rinka ce yawo kuma an yi gamo fa mutanen na addinin su yayo dare su sun fita akan za su tare Abu ga gashi sun gamu da gamonsu. yau wannan addini bai kai musu daidai ba labarin bai tafi daidai ba an gane ko ko kuma ya zama wato na fi qulubihim marad sai ya zama afu bayan ne su munafukan su ne na fi qulubihim marad kamar yadda Allah ya kira su a wani wurin ko kuma ya zama ana nufin yahudawa ne da aka bar su a madina da munafukai da yahudawa dama bakin su daya sai ya zama almunafiquna alladhina fi marar marad sune wato awliya'uhum min yahud sai su rinka ce musu garra haula idinuhum suna yi suna yin ba'a akan mu'mine ko kuma ya zama daga cikin sahun mu'minai ne wanda suke sabi sabin imani wanda su basu gama tsayawa ba imaninsu yana daidai gejin irin na munafukai sai suna ce ta wayannan fa akan addini yau an samu matsala sun zo akan magana za a samu kayan kuɗi shi kuma yaƙi ya faru kai wannan sun yaudare mu da sunan addini a gane amma wanda ya fi al'akarabu fil ma'ana shine su ne wa'anda alladina yuzhiru na al'islamu wa yubtinuna na kufr kafirai almunafikai kenan sannan alladina fi qulubihim maras kuma ya zama yahudawa ne waɗanda suke tare da su suna hira a madina suna cewa gharra haula idinuhum waɗannan addinin su ya yaudare su bai gaya musu gaskiya ba shi ne Allah ya ce man yatawakkal ala Allah ba haka bane duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim to ba sai ya yi tanada yawan mutane ba ba sai ya tanada yawan yawan makamai ba Allah maɗaukin sarki shi ne alaziz Allah shi ne mai buwaya shi ne ghalibu wallahu ghalibun ala saboda haka Allah maɗaukin sarki shi zai ba da nasara Allah kuma ya yi alkawarin kataba Allahu la ana wa rusuli kaga wallahu aziz kenan sannan kuma shi yasa yace inna Allaha lakawiyyun aziz sannan kuma Allah ce wa inna jundana lahumul ghalibun inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad to shine wallahu azizun Allah madaukin sarki ya dauki alkawarin sai ya daukaka addininsa sai ya daukaka annabinsa da mabiyansa sai kuma ya daukaka manufarsa saboda Allah madaukin sarki shine mai cin nasara akan duk abin da ya sa a gaba inna Allah baligu amrihi kenan hakim kuma Allah shine mai hikima a cikin tsara al'amura ya tsara cewa za a fita ba da sunan za a yi yaki ba aka je da yakin babu shiri amma kuma gashi Allah ya sa kuma an ci nasara hikimar Allah da izzarsa sun haɗu a wuri guda kenan wanda yake nuna mana banƙayen asma'ullahi husna walillahi asma'ul husna fad'uhu biha muna roƙon Allah abin da muka karanta ya zama daidai ya bamu lada wanda ya zama kuskure kuma ya yafe mana ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan da aka ta akwai sanarwa